بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستعجلك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يتوكلون ولو الخروج لا لأعدوا له عدا ولكن كره الله بآخرهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اصلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تكون وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أَخَذْنَا أمرنا من قبل ويحلوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أو أن ندرس صبر درنغو مشاكرا لغة رمضان هجرة لبوجة لليهود لأربع لبيو ولذا تدا درنغو مشاكرا لغة رمضان هجرة لبوجة لليهود Allah madaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai yawan alfurma a wannan masallaci namu na Usman bin kodiyo. muna roƙon Allah madaukakin sarki muna ƙasƙantar da kai a gabansa da taimake mu sosai mana ya mana jagora cikin abin da za mu ce a wannan majalisa kada mu ce komai sai abin da ya dace da alkur'ani da sunna sai abin da zai yarda da shi sannan muna roƙonsa ubangijinmu ubangijin samai da kasai da ya ba mu alherin duniya da lahira ya kuma kare mu daga sharrin duniya da lahira ya ba mu damina ma albarka ya azurta mu da ruwan sama mai yawan albarka wannan zafi da muke ciki allah maɗaukacin sarki ya kawar mana da shi ya musanya mana da shi da yanayi kyakkyawa da za mu iya ɗauka ba tare da wahala ba kuma muna roƙonsa ya ba wa ƙasarmu lafiya da zama lafiya kamar da aka saba akwai tambayoyi tare da mu wannan yana cewa malam bayan ɗaukewar jinin jini na tana cewa kenan kafin na yi wanka sai mijina ya sadu da ni ko menene hukuncin hakan abin da yake masabar jamhur shine daukewar jinin haila kawai baya halartar da miji ya sadu da matarsa sai bayan ta yi wanka wankan daukewar jinin haila a wannan lokaci za ta tsarkaka gare shi wannan ita ce masabar jamhur kuma abinda zahirin nassi ke nunawa kenan domin Allah madaukakin sarki yana cewa salunaka anil mahid salunaka anil mahid qul huwa azam fa'tadilun na في المحيض فإذا تطهرن فاتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله يسألونك عن المهيد suna ka game da bigiran haila ko game da haila ƙulka ce huwa wato ƙazanta ce ko azan fata zulun nisa ku nisanci mata ko mazajensu ilmahidi wato a lokacin haida wala ta hunna kada ku kusance su da tarawa hatta ya tuhurun sai sun tsarkaka tsarkin da ba su za su kawo kansu ba jini ne zai ɗauke a bisa hikimar Allah da irin yadda ya tsara ɗabi'ar ita mace za ta kasance fa'iza ta ɗaharna idan jinin ya ɗauke wanda su ba su da ta cewa kan ɗaukewar jini sannan suka yi abin da su kuma za su iya ta ɗaharna suka yi wanka suka tsarkake kawunan to fatu hunna min haifu sai ku zai ke musu ta inda Allah ya umarci. lalle Allah ya fi tawwabin yana son masu yawan tuba hibbul mutaqassirin sannan kuma yana son masu tsarkake ne a nan abinda za mu fahimta shi ne sharuɗa biyu tsarkakuwar da ɗan adam baya da wani ta cewa cikinsa jini ne zai ɗauke da kansa mace ba za ta yi tsaye da shi ba sai kuma tsarkakewar da mutum zai yi wanda mace za ta yi da kanta sai wanka da ruwa to wannan shi ne masabar jamhur kama daga malikiya da shafi'iya da zahiriya ko mafi yawan amma hanafiya suna ganin cewa idan jinin ya ɗauke bayan ya kai makurarsa a yawan kwanaki su hanafiya yawan kwanan haiza a wurinsu kwana goma ne kawai mace in ta fara haila ta yi ɗaya biyu kwana ɗaya kwana biyu kwana har aka kai goma in hailan bai yanke ba sunansa ba jinin haila to idan mace jininta bai yanke ba sai da ya kai makurar kwanakin haila to idan jinin ya yanke a wurin hanafiya mijinta na iya saduwa da ita kafin ma ta yi wankan haila wani ita ce masabar abin nan hanafiya sannan kuma idan jinin ya yanke wato daga mudda mafi karancin mudda akwai abin da suke kira mafi karancin muddan haida kwana uku su a wurin hanafiya idan mace jini ya zo mata kwana ɗaya kwana biyu sai yanke wannan jini ba sunan sahila ba ne da za ta bar sallolin da ta bari lokacin ta fara ganinsa da azumin da ta bari wanda yake dama azumi dai za a biya to sallolin ne za ta biya su saboda wannan haila ba haila ba ne a wurinsu domin haila yana da mafi karancin lokaci mafi karancin lokacinsa kwana uku to idan da haila zai yanke a mafi karancin lokaci to a nan kam sun dace da jumhur matar ko matar tasa shi mijin ba za ta halatta gare shi ba bayan ɗaukewar jini sai ta yi wankan haila su. Uh, ibn hazam yana ganin cewa idan haila ta ɗauke duk wani abin da mace ta yi da za a ɗauke shi da sunan tsarki ko ta yi tsarkin haka ko ta yi taimama to wannan da zai halatta mijinta ya tara da ita ba sai ta yi wankan ɗaukewar jinin haila ba zancen da ya fi kyau ya fi dacewa da nassin alkur'ani shine zancen jumhur saboda haka mace idan jininta ya ɗauke mijinta ba zai iya saduwa da ita ba sai ta yi wankan haila ta sama <clears throat> sai kuma tambaya tambaya take cewa malaya ake zakar gold da silver zakar zinari da azurfa wayannan dama su ne asalin kuɗi zakar kuɗi kashi ɗaya ne cikin arba'in zinari zai da ka tara shi ko ton nawa ne ko laba nawa ne ko nauyi nawa ne inda ya kai nisabi tsawon nisabin zinari shi ne zinari 20 to ya kai nisabi za ka riba shi kashi arba'in kashi ɗaya shine zakka kashi talatin da tara kuma naka ne haka zakkar abin da ke da matsayi irin na zinari irin su naira irin su dola irin su riyal irin su lira irin su yen irin su euro irin su gashinan salad pound da sauransu wanda ya mallaki miliyon na dola nawa ne zakansa dubu ishirin da biyar da za a kaddara miliyon ɗaya na naira ya kai nisabi zakansa nawa ne naira dubu ishirin da biyar domin shi ne kashi ɗaya cikin arba'in da haka dai za a kiyasta abubuwa tambaya ta da take biye ita ce yana cewa malam bayan ya saki malam bayan mutum ya saki matarsa take uku ta je ta auri wani sannan suka rabu da shi sai ya sake aurenta wato shi mijinta na farko kenan da sabon sadaki kamar da shari'a ta tsara shin idan saki ya sake shiga a tsakaninsu za a sake kirge ne daga saki na ɗaya har zuwa na uku ko kuwa ya hukunci yake maluma sun yi ittifaki cewa mutumin da ya sake matarsa sake ɗaya ya sake dawowa da ita ba ta yi sabon aure ba ya sake sake ta sake biyu ya sake dawowa da ita ba tare da sabon aure ba ya sake ta sake na uku kaga ta yanke masa ke ba za ta halatta ba sai wani namijin daban ya aure ta kuma ya tsara da ita to ita wannan maluma sun ittifaki idan ta sake dawowa ƙarƙashinsa ta hanyar sabon sadaki da shaidu da sauransu to kuma sai a shiga sabon zamani yanzu yana da ya mallaki saki uku a kanta in yi daya za a ce saura biyu in ya kara suka zama biyu za a ce saura daya kamar da yadda sabon aure yake to amma idan ya sake ta saki daya bai mai da ita ba har iddarta ya kare ko saki biyu bai mai da ita ba idan ta ya kare wani aure ta ya sake ta to anan an samu sabani tsakanin maluma su jumhur sabani hanafiya kenan malikiya da shafi'a da hanabila suna ga hukuncinsa daidai yake da wancan yanayi su suna duba cewa ai yanzu wani namiji ya aure ta har ya faru da ita wannan kawai horo ya isa saboda haka ya take ta sake daya ta je ta gama idda wani ya aure ta ya sake ta ta yi idda shi kuma ya aure ta idan ya zo ya sake ta to za a ce ya yi sake daya yana da biyu saura biyu kamar dai yadda wancan hali yake amma su hanafiya suna bambanta tsakanin wannan da wancan hali suna cewa matukar bai cika saki uku din nan ba ɗaya ne ko biyu har ta je ta sabon aure daga ba ta sake dawowa gidansa to in da ɗaya yi yanzu ta sake dawowa in yayi ɗaya sai a ce yanzu saura ɗaya kenan wannan da kuma wancan da aka taɓa yi an fahimci abin fatawar mu ta tare da jumhur babu shakka ai ya ishe shi horo tunda dai wani har ya aure ta ya kwana da ita in ta sake dawowa to ya kamata kuma a buɗe sabon baji dukkan su sun yi hankali yanzu sun horo ya kamata a ce sun san abin da suke yi kuma za a nan Allah da cikin takazan zan ba za a sake samun matsala ba to muna fata Allah ya taimake mu Allah rama daga ina za mu tashi ne walau aradu daga nan za mu dace walau aradul khuruj بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعافهم فمحبطهم وقيل خرجوا فصدقهم وقيل حوضوا مع القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومبشي با muna cikin ayoyin da suke magana kan yakin tabu kuma ana magana kan munafukai wanda suke gawa annabi uzurin ƙarya ce suna da uzuri ko ba su da lafiya ko kaza kaza saboda haka suna neman a ba su daman su zauna gida ba tare da sun bi annabi ke ba Allah ya ce walau aradul khuruja da sun yi nufin fita ma'aka tare da kai ya manzon Allah la addu lahu udda da sun masa kyakkyawan tattali ai uhubatan da sun yi wa fitan kyakkyawan tattali da sun sun yi tattalin raƙumar za su tafi da su domin tsora kayakin guzurinsu dawaki da za su domin su yaƙi da su da makamai da abinci da sauransu da sun yi nufin fita da kai suna son fita da kai da sun yi haka aimin al'alati wazza da sun yi tattali na kayan yaƙi da kuma guzuri walakin kare hallahun bi asahun sai dai allah maɗaukakin sarki wato ya ƙi zaburarsu ya ƙi fitarsu zuwa tabuk ailam yurid khurujahum Allah bai yi nufin fitarsu ba saboda haka fasabbatahum ay kassalahum ya sanya musu kasala wakila lahum sai aka ce da su uqudu ma al-qa'idin ku tare da mazauna gida ai almarba ku zanna tare da mara lafiya waɗanda dama shari'a ta ba su daman zaman gida wani sa da kuma mata wasu biya da yara da basu balaga ai kaddara Allah ta'ala zalika Allah ya kaddara haka kaddara kauniya amma abinda ba a fahimta kaddara kauniya ba a hujja da ita domin akwai kaddara biyu a nan akwai kaddara shari'a da Allah ya kaddara musu su fita yakin tabuka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyi sun gabata annabi ya umarce su da umarnin Allah madaukakin sarki su fita kuma suna da ikon fita idan har sun so fita Allah ba su wannan dama amma tunda suka zaɓi aka fi shi kenan saboda haka a ƙaddara shari'iyya su fita idan suka kasa fita babu shakka nan ma basu fita daga wata kaddara ba ana kiran wannan kaddara kaddara kauniya to duk lokacin da kaddara kauniya ta saba da kaddara shar'iyya ba a me ba a hujja da ita ba a hujja da ita a duniya a gaban alkali da gaban masu hankali haka nan ba a hujja da ita gobe kiyama idan sun mutu kiyama ta tashi Allah ya ce musu don me ba ku je yakin tabuka ba suka ce Allah ai ka kaddara mana inda ka ga inda ba da ka ga dama da mun je Allah ba zai saurare su ko ta zai san an bayyana abin duk barawo mai sata akwai kaddara biyu tare da shi akwai kaddara shari'iyya da ta hana shi yin sata kuma yana da dama ya ƙi yin sata Allah ya ba shi wannan iko ba wani barawon da zai yi sata ya zama to tilasta masa sata aka yi ba zai yi ba sannan kuma akwai kaddara kauniya Sata nan da ya yi dama an kaddara masa kaddara irin ta halitta amma wannan kaddara bai isa ta to hujja gaban alkali ba haka nan bai isa wannan kaddara ta to hujja gobe kiyama ba idan aka kama barawo da laifin sata aka kai shi gaban alkali aka tambaye shi an kama ka da sata rana kaza satan abu kaza da abu kaza a guri kaza ga shaida me za ka ce ce ranka daɗe lalle ni ne ba wani ba to me yasa ka je ka ɗauki kayan da ba naka ba sai a to a ranka daɗe ka san ai komai ba faruwa sai Allah ya ga dama Allah ne ya kaddara mini wannan sabon alƙali ba zai kula shi ba idan ni ne alkalin kuma na san alkalai da yawa za su yi haka wannan sakarci da yi na cewa Allah ne ya kaddara masa satan sai an masa horo na musamman banda horo sata kuma domin yana nema ya manna wa ko ya raina kotu ya yi wa kotu magana da bata dace ba to haka nan shi wannan barawo gobe kiyama ba zai kafa hujja gaban Allah ba cewa ai ai ya ubangiji abin da ya sa na saci kayan wane saboda kai ne ka kaddara mini domin da ba kaddara mini ba zan iya satan kayan wani abinda shari'a za ta ce masa ai akwai kaddara shari'iyya da ta haramta maka sata kuma kana da dama ka haramta ka yin sata to saboda haka wannan a fasabbaqahum kassalahum walakin karihan bi'asahum duk wannan ana magana ne na kaddara kauniya da ba hujja bace amma dai Allah na haɗin cewa shi ɗan adam ba da dama ya yi wani abu wanda yake wajen ƙarfin Allah da nufufin Allah maɗaukakin sarki wannan shi ne ake nufi na'am laukara ju wala خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأوضعوا na يبغونكم الفتنة يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم نعم والله عليم بالظالمين لو خرجوا فيكم waɗannan munafukai da za su bi ku su fita da ku su shiga cikin tawagarku cikin rundunar yaƙinku ba za dokun illa kabala babu abin da za su ƙara ku da shi in ban da kawo rudani in ban da ɓarna kawai ba za su taɓa zama alheri ba da sun fita ma tare da ku domin mutane ne da ba sa son annabi ba sa son wannan addini ba su yi imani da shi ba ba su yi imani duk da abin da ake yi ba saboda haka duk inda suka kasance to kafar angulu za su yi wa wannan da'awa ta annabi sallallahu alaihi wasallam kafar angulo za su yi wa wannan addini na musulunci ai fasadan ba abin da za su kara muku in banda barna da takzilil mu'minin ta hanyar cusa mutuwar jiki a cikin zukatan mu'minai da fikaito musu maganganu na ƙarairayi domin su ƙara razana su ƙara karaya abin da za su yi kenan ba za su taimaka muku da komai ba ولأوضأوا خلالكم أي أسرعوا بينكم بالمشي بالنميمة كما داسي تكي كاوز أكانين كتانير النميمانش أذو أتي أي كاقواني الأذو ما تنلو أبنا سينجيش ينا تزاقين ينا تكوشي إذن وانا فتنا داسي تكلنا واز أكانين رندنا المؤمنين شنو معنى ولا أوضأوا خلالكم da za su yi ta yada manci a tsakaninku yabguna yabguna alfitna ta ayat yatlubuna lakum fitna suna neman aukar muku da fitina cikin bil qail adawa ta hanyar cusa ko jefa kiyayya tsakanin junan kuma a bisa ga al'ada irin ta adam wasikum sama'una lahu za a samu daga cikin ku masu wurin karɓar magana da gare su domin su munafukai ne sun kore a wurin iya tsara ƙarerai da tsara sharri domin ya yi tasiri ta irin tasirin da suke so saboda haka za a samu daga cikin kuma saurara musu daga nan kuma barna sai ta auku ai sama'una lahum ma yaquluna sama'a qabulin daga cikin ku za a samu masu sauraro daga cikin ku su saurara kuma su karbi abin da suka faɗa والله عليم بالظالمين ألا مدعوككين سركي عليم واتو مثلين بالظالمين يا الظالمي يا سنسو يا سنحالا ينسو تكيدا وزي نعم لقد اتقوا لقد اتقوا البسمة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمره الله وهم كارهون نعم لقد ابتغوا لك الفتنة أي حقيقة واتوسين تكاو مكفتنة من قبل تنكا في ونن رانا نشيلر أتفياك انت بوك تنفركن داوانك مدينة أنسي تكيكاو domin su kawo sharri tsakanin magoya bayan ai awwala ma tun farkon lokacin da ka zo madina kai hijira daga makka zuwa madina ba yau suka fara wa kallabu laka al'umur sannan kuma sun yi kokarin jujjuya al'amura gare ka ai ajalul fikra fil kaidi wato sun yi ta kai kawo na tunani sun yi ta yada sun yi ta jan tunani na makirci game da kai wa ibtali dinika da kuma wato bata addininka sun yi ta yin wannan hatta ja alhaku har lokacin da gaskiya ta zo aka fahimci cewa wannan addinin ba wanda ya sai kashe shi ba wanda ya sai ture shi wannan haske da annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo da shi ba wanda ya sai dushe wannan haske wannan gaskiyar ta faru a ranar badar yau malfurƙan yau maltakal jama'a ranar rarrabe tsakanin karya da gaskiya ranar da jama'o'in nan biyu suka haɗu fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun tarawnahum mislahum ra'ayal 'ayn a wannan rana sai da wannan rana ta zo kuma jikunansu suka mutu da suka fahimci ba za su iya kaiwa ga ba duk irin sharrance-sharrance da makirce-makirce da suke kullawa ba zai wato shafi lafiyan wannan risala da Allah maɗaukacin sarki ya aiko manzonsa da shi ba saboda fa'idantar duniya saboda haka sun baka wannan ba a lokacin tabuka ba ne kawai faru wa zahara ai azza amrullahi wato al'amarin Allah ya buwaya ya bunƙasa ai dinu addininsa kawun kare hona nasarar da kuka samu a badar ba sa so su bukatansu da a ce shawa sun gama da su su yi dariya su ji daɗi su ce Allah ya riba su da musibin Muhammad amma aka samu akasin haka saboda haka ba su ji daɗi ba saboda haka faɗa ka lufi zahiran kawai dai sun saboda kun yi rinjaye daular ku ta riga ta yi ƙarfi suka shigo cikinta a zahiri amma ba batini ba na'am wa minhum man yaqulu wa minhum man yaqulu dhalli wa وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ومنهم daga cikin munafukan madina akwai manya-manyan daga cikin manya-manyan akwai wanda ke cewa zan bi ka ba ni damar mu ci gaba da zama har sai kun dawo saboda ina da uzuri ya muhammad ko ya annabi muhammad ka ba ni dama ta cikin zaman gida kuma wala tattin ne ka taimaka karan samu fitina cikin harkokin addini na saboda haka ina tsoron na ka tabuka a yin nabi ka yakin yaki da rumawa mu je cikin rumawa hmm? mu je cikin turawar rumawa masu kyawawan mata da sauransu ni mutum ne ba na yi haƙuri da mata saboda haka zamana a nan ya fi alheri ka ji wani maganar banza ba annabi ne ake gawa yin wannan magana shi mai irin wannan magana ba wani bane wa huwa al-jadd ibn qais wani daga cikin manya-manyan munafukai a madina wadda an kiransa jadd ko al-jadd ibn qais قال له النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بشي هل لك في جلاد بني الأصفر ko kana son gogawa ko abin nan eh, ko kana da akwai bukatar ka je abin nan yaƙi tare da banul akfar su mutanen rum turawar rum masu daular rum faƙala sai ce in ne mugramun min ne za a ce ai kaga annabi ni mutum ne mai yawan sha'awar mata Wa وأخشى إن رأيت نساء بني Ina tsoro idan na ga. matan turawan nan la asbiru ba zan iya haƙuri ban taɓa su ba fa'aftatin kuma kaga sai in samu mushkila ya kamata a ce na tsare mutunci na da addini na saboda haka ba zan iya bin ka ya kamata ka bani dama zanna a gida ba tare da na tafi yakin da romawa ba Allah ya ce ala fil fitnati fasaqu yanzu abin da yake gaya mai kenan ya sai ya fada fitina a'a ai zaman gidan nan da munafurcinsa da rashin imani da kai da rashin imani da manzanci da ka zo da shi da bayyana maka abin da yake saɓanin cikin zuciyarsa ai shi ne fitinar ala fil fitnati saqatu gaskiyar lamari ku saurara su masu irin wannan magana a cikin fitina suka fada wanda suke cewa ba sa son su fada cikin fitina tun yaushe kuma fitina kamar ta yaɗe kuma abin takallu cikin fitina suka fada da zaman su neman zaman su gida wa ƙuri a a wata ƙira'ar alatin fitina ta ku saurara a cikin fitina ya fada shi wannan jaddun nuƙais ɗin sannan wa inna jahannama lalle wutar jahannama la muhidatun wallahi mai kewayawa ce sai ta ishi kowa ta kewaye kowane kafiri ba wata kofa da za a ce yanzu jahannama ba ta cin masa ta wurin ba wato da kafiri na da kafirai masu wannan hali za a sa sautar jahannama ba su da kuma wata kofa da za su numfasa a ce babu jahannama a wannan wuri don za ta kewaye su zama to suna tsakiyar ta tsundum la mahi salahum anha ba su da wata mafaka da za su shiga a ce ba a kona su cikin jahannama ba to ga wasu daga cikin halayen in tusibka hasanatun tusibka hasanatun tasu'uhum وإن تصبك مصيبة يقولوا قد خلنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون waɗannan suna daga cikin halayensu bayan rantsuwar ƙarya bayan bayyanar da sabanin abin da ke cikin zuciya bayan sake maganganu na rashin mutunci a gaban babban mutum kamar annabi sallallahu alaihi wasallam a ce wai wai wai ni ni mai yawan sha'awar mata ne saboda haka yana da wahala a ce na je wajen matan rumawa an kasa hakuri saboda haka don tsare addini na da mutunci na kamata ni a bani kan nan a faɗi irin wannan magana gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan ga wani halin in tusibka hasanatun idan wata kyakkyawa mana wani alheri ya same ka kanasrin wa ganimatin kamar cin nasara a fagen daga da kuma samun ganima wato bayan karewar daga ta su'uhu hakan sai bata musu rai wa in tusibka musibatun in kuma wata musiba ta same ka ai shiddatun kuka shiga cikin yanayi na wahala sosai ko yaƙi ya kasa yin kyau ko aka kashe wasunku ko aka yi rauni ya ƙulu za su ta gaya wa junansu kad akhadna amrana ai mu mun sa abin da muke yi mun riga mun yau kan mu kiyamu layl sun tashin farko ba mu biye wa abinda Muhammad yake faɗa ba saboda haka ba mu biye ba abin da ya dame mu kaga muna nan lami lafiya ba abin da ya dame mu ku shine ma'anan kar akhadna amrana bil hazm amma mu tun farko mun dauki mataki da ya dace ai hina takallufina lokacin da muka ki zuwa muka ki fita mu bi shi ai min qabl tun farkon fari ai min qabl hadhihi al musiba tun kafin wannan musiba ta auku haka za su riƙa gaya wa junansu wa ya tawallau kuma su juya wahum farihuna suna masu farin ciki cikin zukatansu sai ma a saba ka da irin musibar ta same ka to qul lahum ga musu cewa ai mu ba wasu bane face bayan ubangiji ne ba mu da wata dabara tamu wacce ita za ta fice mu ko wani ƙarfi namu wanda shi ne zai fice mu i'i dabarar mu in kaga ta ci to da dabarar Allah ne ƙarfin mu in kaga ya yi fa'ida to da ƙarfin Allah ne saboda haka la haula lana wala quwwa illa billah sai abinda Allah ya yi saboda haka ka gaya musu ya muhammad lan yusibana babu wani abin da zai same mu na wata wahala ko mu je yaƙi ya zaman to ba mu ji daɗin yaƙin nan ba a kashe mutanen mu ɗan dama ko aiwa wasu rauni illa ma kataballahu lana sai abin da dama Allah ya rubuta zai same mu ai isabatu Allah ya isabatu dama sai abin da Allah ya rubuta cewa zai same mu huwa maulana Allah shine waliyin shine majidincin mu shine maulan mu ma'ana maulana anan nasiruna shine mai taimakon mu wa mutawalli umurana shine mai jibintar lamuran mu kuma almu'minuna mu'minai alallahi akan Allah fa tawakkalu su dogara kowa alallahi akan Allah ne mu'minai su dogara wato a kawo shi da figar hasri muminai ba za su dogara akan kowa ba dogara ta hakika sai akan Allah madaukakin sarki za su yi duk abin da za su yi ta hanyar biyayya wa Allah ta hanyar sabri su koyi yaƙi iya karfin su su yi tattalin kayayyakin yaƙi iya karfin su su jure a fagen daga iya karfin su wannan ba ne abin da za su iya yi kenan amma samar da nasara wani hannun Allah yake in Allah ya ga dama ya samar da nasara su samu nasara kai tsaye in Allah ya ga dama a samu akasin haka amma dai su ba su da asara kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amri muslim inna amrahu kulluhu khair kai mamakin al'amarin mumin tabbas al'amarin mu'min dukkan su alkhairi ina sabahu sarra shakar fakana khairan la idan wani abin farin ciki ya same shi ba zai danganta abin da ƙurewarsa ba ko ƙarfinsa ko iyawarsa a'a abin da zai fara zuwa zuciyarsa shi ne wannan ya faru ne da taimakon Allah da ƙarfin Allah ga ya gode ke mu ya gode da tunaninsa da aƙidarsa ya sake godewa ma da harshensa ya ce Allah na gode maka al'amarin mumini kenan fakana khairan hakan sai zama to alheri gare shi na hakika domin ya yi ibada a cikin wannan ni'ima da ya samu wa ina sabatu darra sabar fakana khairan in kuma wata cutarwa ce ta same shi bayan ya yi duk abin da zai iya yi na riƙon sababi domin ya guje wa cutar ko cutarwar sannan ta same shi nan ma sai haƙuri sai Allah ne ya ga dama ya jarrabe ni da nan ina fata kun hakan ya zama to alheri shine ma na saba ba zai irin na hudawa ba in aka jarrabe su da yaƙi ko maƙiyansu ka kakkashe su ko aka kama su bayi da sauransu su zo kuma suna zaki-zaki. ai ubanmu Allah wato ya abin nan ya yi watsi da ƴaƴansa Isra'ila wannan ai ba daidai ba ne ba kaza kaza ai ta ko a ce kuma yanzu a wannan shekara kuma Allah ya zama marowaci ko Allah ya daina taimakon ‘ya'yansa musulmi ba sa wannan saboda haka su in suka samu jarrabawa nan ma nan da nan za su sake naɗewa gaban Allah su ƙara tabbatar masa da ubudiyansu a gabansa dama su bayinsa ne sai abin da ya ga dama zai yi da su kuma suna roƙonsa wannan al'amari ya zamanto alheri gare su to wannan shine al'amarin mumin saboda haka annabi yace ajaban li amril mumin إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله الله يسلم من تكينه وإنه نعم قل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين نعم ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. To gaya musu, a ce ya ku munafukai da suke cikinmu, kuma wuce ta mana shari ko ya ku kuna haɗa baki kuma na sharri ku je ku haɗa baki da abokan gabanmu wanda su ba su ikirarin su musulmi ba ne ku ta mana abin nan eh, eh, ku haɗa baki da su domin cutar da mu to gaya musu ka ce da su hal tarabbasuna bina illa idal husnayi ku yanzu sauraro da kuke yi bala'i ya shafe mu da menene menene ina ai da yanzu ne kuma gaskiya kowanne ne ma kyakkyawa ne mu a wurin gaskiyar lamari ma ta tarabbatu na bina babu abin da kuke saurarawa ya same mu face tsayan biyun abubuwa biyu kenan ko tsayan abubuwa biyu wanda kuma dukansu alheri ne ko dai mu je yakin nan duk a kashe mu mun yi shahada aljanna za mu tafi za mu da asara ko kuma mu je mu ci nasara darajar mu ta ƙara ɗaukakuwa a idanun mutanen duniya mu samu ganima mu samu izza ana ga mu ai kamar karago ne duk da ya faɗi ba ba maganan baya nan ciki ko ina ma ciki ne ko ina baya ne ba wani abu saboda haka ku daina wahal da kanku ku ne dai kuke da matsala ku ne kuke da matsala ta yi ku samu wani abu na ɗan jin daɗi na duniya wanda kuma wannan bai sa karya karya ba amma lahira azaba tana jiran kuma ta yi ma daga nan duniyan ma kuna cikin wahala in Allah ya ga dama sai ya shar'anta mana mu yaƙe ku kamar da ya shar'anta mana mu mai da martani ga mushrikai masu bautan gumaka da mushrikan alil kitab kuma in Allah ya ga dama sai mana wannan shari'ar ku sha wahala saboda haka qul hal tarabbasuna fihi hakku ta aini a cikin wannan kalma na tarabbasu? <coughs> idan akwai shafe ɗayan ta da ta biyu ne ta tarabbasu sai aka shafe ta kamar ta karu ta mayyazu asalin sa ta karu ta tamayyazu asalin abin kenan ai tantar zaruna an yaqa ba wani abin da kuke sauraron ya auku bina da mu illa idan aqibatai sai ɗayan abubuwa ƙarshen ɗayan ƙarshe biyu al-husnaini kuma duk kyawa kamar da muka yi bayani husnaini tasniyatun ne na na husna ta ne su ahsan domin husna abin nan mafi kyau amma mace sigar mace ahsan mafi kyau sigar namiji saboda haka mu ba abin da za ku saurara ku gani tare da mu sai ɗayan biyu annasuru ko dai nasara a fagen daga a cikin gugurma da muke yi ai shahada ko kuma yi shahada su kuma nasara ce amma ku saurara wa nahnu mu da tarabbasu ainan taziru bikum muna sauraron ya same ku an yusibakumullahu wato Allah ya same ku bi azabin min indihi da wani azaba daga gare shi bi qariyatin min as-sama ko Allah ya sauko muku da wata azaba daga sama wata annoba duk ta halakar da su ko wata tsawa ta halakar da su ko wani abu wata musiba dai daga sama aw bi aidina ko ma Allah ya aiko muku musiba ta hanyar mu yanzu da zarar Allah ya ce mu yaƙe ku shikenan kun shiga uku ai kun ga lokacin da Allah ya ba mu izini mu mai da martani ga mushrikan Makka ba dadi suka ji ba su ma yahudawa na banu nadir da banu quraiza da banu qainuqa da aka umurce mu mai da martani a kansu ba daɗi suka ji ba saboda haka kuma sai ku saurara in ba ku ci za'a ba wataƙila za a shar'anta mana wannan ai bi an zana lana fi qitalikum a ba mu izini mu yaƙe ku saboda haka fata rabba rabbasu dina zalika ko ku saurari abinda muka ce ba ku da ikon ku saurara da gare mu sai abubuwa biyu ku saurari cewa ko mu ci nasara a fagen daga ko a kashe mu wa eh, abin nan inna ma kuma tarabbusun mu ko muna tare da kuma ma za mu saurari wato ƙarshen ku ko dai Allah ya azabtar da ku da kansa ya sauko muku da wani bala'i da zai keɓance ku ku kaɗai ko kuma Allah ya shar'anta mana mu yaƙe ku kuma ka kun san ko ɗaya za mu muku tunda ba yawa ne da ku da ba kuna cikin mu ne ba yawa ne kuma ke ko in can ma da suke gefe da kayan yaƙi da wani da su ya suka kare na نعم إنكم كنتم قوما to kun san yakin tabuka kamar da muka ce annabi sallallahu ta'ala wasallam ya nemi musulmi su taimaka kowa ya taimaka gurgudun karfinsa talakawa sun dan kakkawo wani ya kawo ma rabin mudu rabin sa'i na alkama rabin sa'i na dabino wani ya kawo kwandon dabino wani ya kawo kuɗi ɗan daidai gurgudu wani ya ba da dukiyarsa gaba ɗaya ɗan abin da ya mallaka kamar sai dina abubakar wani ya ba da rabin abin da ya mallaka kamar sai dina umar kuma da dama su wani ba wai masu kuɗi ba ne kuma manya-manyan masu kuɗi yanzu su abdurrahman ibn aukin sun bayar wanda ya fi kowa zamantowa mai kuɗi cikin sabbai usman ibn affan kun ji abin da ya ta bayarwa ya ba da dinari dubu ya ba da raƙumi ɗari ya sake ba da raƙumi ɗari ya sake ba da raƙumi ɗari uku an ce sai da ya ba da raƙumi dubu ɗaya da su kuma munafukai suna nan sai ba'a in mai kuɗi ya bayar da yawa a ce ai alfahari yake ko kuma yana neman gindin zama da su idan ko mai karamin karfi ne ya bayar sai a ce ka gani wai wai wai wai za a ji yaƙi da rumawa wai wai wai wai wani ya kawo rabin rabin kwanon shinkafa wani rabin kwanan shinkafa haji dai to Allah ya ce kulga ya musu an fi kofi ɗa'atin lahi ku ciyar cikin ɗa'ar Allah ɗau'an aukarhan ku ciyar alhali kuna so a yanzu dai matsayin ku kenan hukuncin ku kenan ko munafukan gaya musu ko ku ciyar alhalin kuna son ku ciyar din cikin sha'awar ku ciyar aukarha ko kuma ku ciyar alhali ba kwa so kuna kamar an tilasta muku ko kar a ce wani bai bada ko kowa ba ko ma ne ne kuka yi ku yanzu hukunci ya hau kanku Allah ba zai karba muku ayyukanku ba shikenan hukunci su lan ya taqabbal menene lan yutaqabbala minkum ba za a taba karba muku ba ba za a karba muku aikin ku ba za a ba ku lada kansa ba ai ma anfaqtumu innakum kuntum qauman fasiqin saboda lalle ku kun kasance wasu irin mutane fasikai wal amru huna bi ma'anar khabar wannan umarni ne amma ana ba da labari ne kamar abin ya riga ya faru na'am wa ma mana'ahum wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum wa ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وما منعهم أن تقبل منهم بالتاء والياء كو أن يقبل منهم كو أن تقبل منهم باب أبن دي هنا سوء a karɓa musu ayyukansu na kyauta wanda a zahirinsa kamar don taimakon addinin Allah ne aina faqatuhum babu abin da ya hana su a karɓa musu ciyarwarsu da suka bayar na dukiyoyinsu illa annahum kafaru billah sai saboda su sun kafirce wa Allah sharadin ka samu lada akwai ya zama to imani babu imani babu ladan da za ka samu shi kuma munafurci ma kafurci ne plus kafurci ne har da ƙari shi yasa Allah ke cewa innal munafiqina fi darakil asfal innal munafiqina fi darakil asfal minan nar wa lam tajid lahum nasira saboda haka su munafukai suna cikin gidajen sama amma fa na ƙasa <laughs> gidajen sama akasi saboda haka inda ya fi rashin samun iska can suke can hawan farko shi ne ake dan kusa kusa ta inda za samu dan iska to su suna can darak na kan kasa kasa kafirai su suna sama sama saboda haka sun fi su dama dama shi yasa shi munafurci kafurci ne da kare Allah ya sauƙaƙe aiwa bi rasuli da kuma su da manzonsa wala ya tuna salata sun kasance ba sa zai wa sallah illa hum kusala face sai suna masu kasala ai mutasaqiluna masu masu nuna nauyin jiki ne ko nauyin jiki sannan wala yunfiquna illa hum karihuna ba sa ciyar da wani abu na dukiyar su face suna wanda ba sa so ai an ta ciyarwa li'annahum ya'uddunaha maghrama domin suna ganin duk wata ciyarwa da suke bayarwa suna ganin kamar tilasta musu akai kamar wata tara aka musu نعم الله يأتي فلا تؤجبك فلا تؤذبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون daga cikin cikin munafukan madina akwai manya-manyan masu kuɗi ko kuma wanda Allah ya ba su iyalai da yawa ya ba su ƴaƴa da yawa kuma wasu ƴaƴan mumine ne mutanen kirki ne amma kuma sun samu jarraba wurin uba iyayensu su gaban to manyan munafukai ga sunan yan kasuwa ne suna da kuɗi amma kuma babu imani to Allah yake cewa manzonsa fala tujibka amwaluhum amwaluhum kada dukiyarsu su kayatar da kai har su dauke maka hankali wala auladuhum haka nan ƴaƴansu su ma kada su kayatar da kai ai la tastahsin ni'aman alaihim fayar sizirajin wato karka karka istihsani karka ga tsarin ko kyawun wannan ni'imomi da Allah maɗaukin sarki ya musu na dukiya ya ba su nan suna da gidaje suna da gonaki suna da harkar kasuwanci sannan kuma suna da ƴaƴa ga sunan komai dai kawai mutanen kirki a zahiri a a fahiyar istizrajin wannan ana kiransa istizraj aurin talala ne Allah ya musu Ga wannan ni'ima don ta zamanto ni'ima ta zamanto uquba gare su yadda lamarin yake shine inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum Allah yana so ne li yu'adhibahum don ya azabtar da su ai an yu'adhibahum biha Allah yana so ya azabtar da su da wannan da abin da ake gani a zahiri wata ni'ima ce da dukiyoyin da Allah ya ba su din Allah na sai azabtar da su ta hanyar ta ilhati duniya a cikin rayuwar duniya abi ma yalqauna fi jam'iha Allah zai zartar da su ta irin abin da suke gamuwa da shi na wahala na rashin bacci suna da motoci amma ba hutu kullum cikin bakin ciki da hawan jini da wane ne da abubuwa wannan ma azaba ce ai wani ma za a bashi kuɗi ya zama ba zai ma zama da matarsa ba ko wani ba zai iya zama da yayansa ba kullum yana nan yana yawo ce yayi nan yayi nan kuɗi kuma sun yi yawa kaga wannan talaka sai ya fi shi hutu ko ba su ba wataƙila talaka zai zai bacci cikin masallaci a baccin sai ta mishari ba da waya mai tsada ba da sana ya ji cewa za a ɗansa ne zai zo ɗauki zai abin nan wayar ba wani kima da ita ba ta da wani kima sannan zai tafiya zai tafiya mota ba ruwansa in makin lafi ya dauke shi kaga ya rige masa dama shi sai ya sha wahala ke ciyar da kansa dole zai ciyar da shi ko da busasshen abin nan shinkafa ne da ba ba abin nan zai samu masa shi kashe kuma ya saki shi Allah na wannan Allah ga dama yana azabtar da bawansa da abin da nesa tamkar ni'ima ne in Allah ga dama kuma abinda wasu bayan suke gani wahala ne gawa ne shi hutu ne a wurinsa bai damu ba don Allah ya cire wannan wahalar a zuciyarsa baya ganinta baya jinta kuma to saboda haka Allah na sun azabtar da su da wannan dukiya bima yalqauna da abin da yake samun su ko suke gamuwa da shi fi jam'iha cikin tara wannan dukiyar min mashaqqatin na wahala wa min al masa'ib da kuma abin da ke zuwa musu na musibu cikin dukiyar yana da dukiya da yawa amma ya ji cewa an yi kaza ko gobara ta kama ko yau hannun jari ya faɗi lokaci guda a ce ya yi asarar biliyon biyu ko biliyon kaza kaza kaga kullum yana cikin tashin hankali ai ba da tasiri ya ba an samar da ita mina ta'abi na wahala wa shiddati da wahalhalu wal gammi da bakin ciki wal huzni da bakin ciki faman kana haluhu hakaza wanda duk halin sai zama to kamar da muka ambata fi mali cikin dukiyarsa wa auladi da yayansa ta yayan suna da yawa amma kuma duk zaman to shaytan kullum sai masa sata kullum wata kila su hada kai da wasu mugaye a cutar da shi ya ne amma kusan sun zaman to masa musiba Allah ga dama yana yana yana yawa mutum haka Allah ka tausaya mana kada ka jarrabe mu irin wannan hanya fayya indahu nikma irin wannan mutum wannan dukiya ko wannan yawan yara da Allah ya bashi tamkar wata azaba ce ni kima ce wa in kana al-aghbiya'u yarawnaha fi zahirati ni'ma ko da dai wawaye suna ganin ta a zahiri kamar ni'ima ce kamar da yazo cikin kissan kissan kissan kissan qaruna ko ya walana misla ma utiya qaruna innahu la zu hazzin adhim to to saboda haka wata zahaqa wata ko wata zata an fusun su a ƙarshe rayukansu za su fito wahun kafiruna suna kafirai shi kenan dukiyarsu ba ta musu amfani ba yawan yayansu bai musu amfani ba saboda haka fa azibuhum fil akhirah ashadda al azab Allah sai azabtar da su a lahira mafi tsananin azaba ina ga kamar lokaci yayi ko to alhamdulillahi rabbil alamin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kurakurai da muka yi Allah gafarta mana Allah ba mu lafiya da zama lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين